Wani wa alihi wa wani shaida da 23 ga watan goma shekara ta 2025 a kalandar turawa idan abu kuma ta ba mu gushe ba muna cikin suratul hadid a suratul hadi mun kwanakan aya ta 21 aya ta 21 wadda ba mu gama ta ba sosai ba mu gama ta ba kai karshen da wani kuce kware man za ka malam zai karanta mana ita سابقون wa مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إلى ربكم وجنة عرضها وجنة السماء

tsere zuwa eh, gafara ta daga wurin ubangijin ku jannatin da aljanna ardu haka ardu zama iwal ard wace faɗin ta kamar fadin sammai da kasai ne uizzat lillabi na amanu billahi an tanade ta domin waɗanda suka yi imani da Allah wa rusuli da manzanninsa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalati ta Allah yana ba shi daga wanda su wallahu zul fadl azim Allah ma abucin falala ne mai girma ma asaba min musibatin babu wani abin da yake faruwa ko ya faru na wata musiba fil ardi a cikin kasa wala fi anfusikum ko a kawunan ku illa fi kitabin face na cikin littafi wato a rubuce cikin lahul mahfuz min qabli an nabra'a gabanin mu halicce ta inna zalika lalle wannan halallahu ya siyar abu ne mai sauƙi ga allah maɗaukakin sarki <clears throat> likai la ta sau alama fasakun domin kada ku yi bakin ciki ko ku shiga wata damuwa wacce ta wuce iyaka alama fasakun akan abin da kun ce muku wala tafrahu haka kuma kada ku yi farin ciki farin ciki wanda ya wuce haddi bima akakun da abin da allah ya baku والله لا يحب كل مختال الله بايس ان دكان وني مي تاكما فخوري ما الفهم الذين يبخلون وين يسكروا ويأمرون الناس بالبخل كما سكي أمورت متعدي دين روا وإن الله يولد لجبر السوء ومن يتولى يودي الفجر يجو يبايا جبر يمين فاكي ya ɗauki hanyar rowa fa inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid to lalle Allah madaukakin sarki shine mawadaci al-hamid abin yabo wannan shine wallahu ta'ala alam idan ba manta ba darasi mu je gaba kamar bi ishara wannan aya ta farko mun karanta wani abu daga cikin ta muka ce ayar tana jan hankalin mutane da kuma kwadatar da su da zaburin da su zuwa ga yin gaggawa da yin tsere da rigar zafi da kwamfutishi zuwa ga ayyukan alkhairi da aka takaita su a cikin gafara ta ubangiji ta'ala da kuma samun aljanna mun yi bayani irin yadda nasoshi suka tabbatar da wannan ma'ana kazalika aiki na salaf ya tabbatar da haka mun kaga ishara zuwa ga cewa ita wannan aljanna ya kashe mutane su yi gaggawa zuwa gare ta Allah ya sifanta ta da cewa ardu haka ardu sama'i wal ard fadin ta kamar fadin sammai da kasai ne nan muka ce an ambaci lafazin as-sama mufradi al kuma mufradi kuma muka ce a wani wurin da Allah ya amfani da lafazin musara'a wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin tajri arduha as-samawati wal ard wato fadin ita aljanna din kaman fadin sammai da fadin kasai wanda wanda muka ce shi yake nuna muka cewa ita wannan aljanna babu shakka ta fuskar fadinta tana da wani irin faɗi ne wanda ya wuce yadda hankali ɗan adam yake iya tsawarawa asali muka ce ah, ƙa'ida ta arabiya ko ta balaga idan aka kamanta abu da wani abu to ga asali abinda aka kamanta wani abu da shi shi wanda aka kwatanta abin da shi wanda muka ce da shi al-mushabbahu bihi to sifar da ta zama abubuwan guda biyu sun tarayya a ciki ta fi cika da batsewa cikin almushabbahu bihi wanda aka kamanta da shi wato a nan wurin kamar ka ce da ni zahirin wannan tashbihi a sammai da tafsirin sai aljanna faɗi domin ta aljanna ita ce aka kamanta da cewa faɗin kaman faɗin sammai da kasai ina fata gadi al'asali idan ka ce da ni abu kaza zafari ne kamar nono to abin da asali shine nono ya ce wannan abin fari da ka kamanta da nono gaskiya wannan ita ce ka'ida amma a cikin dirasa balaziya amma a lokaci guda kuma suka ce cikin anwa'u na tashiri akwai abin da muke ce da shi a tashbihul maqlub التشبيه المقلوب التشبيه المقلوب التشبيه المقلوب شيء أكسن من وان da na faɗa ka samu wani abu ka kamanta shi da wani abu a daidai lokacin da wato asalin sifar ta fi cika da bacewa cikin wanda ka kamanta da ɗaya kamar ka ce da ni aliyu kamar zaki yake to asali lokacin da ka ce da ni aliyu kamar zaki yake ta fuskar jarunta da ƙarfi ko kaza to kana gaya mini cewa zaki ya ce aliyu jarunta ke shi yasa aka kamanta aliyu da zaki to kuma irin wannan tashbihi wanda muka ce shine asali kaka iya kallaba shi ka juya shi sai ka ce zaki kamar aliyu yake ina fata gani to wani shine at-tashbihul maqlub wannan don a nuna maka mubalaga da kai matuƙa wajen cikan aliyu da batsewar cikin sifa ta sadaukantaka ko jarunta yadda wannan tashbihi shine aka yi nan aka kamata aljanna fadin ta kama fadin samai da kasai wa illa malamai suka ce ba ana nufin ka sawwara cewa fadin kasa da sama ya fi fadin aljanna ne ba kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala don haka malamai suka ce fadin ta Allah ta'ala kawai ya san faɗinta kamar yadda isharar da muka yi a wancan darasi shine cewa faɗin bai da kasa ma ai babu wanda ya san shi sai Allah ba wani adam zai gaya maka faɗin kasa ballan tana faɗin samai, da kasa gaba ɗayan su wannan shi ke gwada maka dai wannan aljanna kenan faɗin gaske ce a lokaci guda kuma alkhairin da ke cikinta abubuwa ne masu yawa waɗanda ɗan adam bai san su ba fiha ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر bayan wannan faɗin cikinta akwai abinda babu wani ido da ya taba gani shi sannan babu wani kunne da ya taba jin labarin sa ya san wato a sai san yake sannan cikin aljanna akwai ma abin da yake wato bai taba da a cikin tunanin dan adam ba ko cikin tunanin mai tunani ba to saboda ka alkhairin aljanna da girmanta da abubuwan da ke cikin ta wato sai dai akan misalta maka kawai kai ba za ka gane shi ba sai nan da Allah kai ka cikin ta Allah ya samu da shi wannan shine wannan aljanna da take da wannan sifa sai Allah ta'ala ya ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi ita wannan aljanna an kalle ta ne ga waɗanda suka imani da Allah da manzanninsa a wacce ayar muka ishara da Allah ambaci Eh, aljanna ya ce arzu haskama wasu wal arzu ya ce uriddat lil mustaqim an tanade ta ga masu takawa na kuma ke cewa uriddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa walamai suka ce duka waɗannan ibarorin guda biyu alladina amanu billahi wa rusuli da kuma almuttaqin dukkan su dukkan su mazmunin su guda ne wasu suka imani da Allah da manzanninsa su ne suka imani sahihi sannan kuma su ne suke da takawa to su ne Allah ta'ala ta anda musu irin wannan aljanna da aka sifanta saboda yana akwai bukatar lalle a lokacin da aka ce mutum ya gaggawa ya riga gato da tsere wajen samun wannan aljanna to ya tabbatar da cewa ya raja akan shi ya tabbatar da cewa yana cikin waɗanda suke sun sifantu da imani da Allah imani sahihi da manzanninsa da mala'ikunsa da littafansa da ranar lafiyar alkhairi da shari da na lokaci guda kuma ya sifantu da attaqwa wa idda lil muttaqin sifantu da taqwa shine yayi iya kokarin sa wajen kiyaye dokokin Allah a duk rayuwarsa addininsa mu'amalarsa da hulɗarsa da jama'a duka yi kokari wannan to sai zama cewa hada wannan sifa da ta zama cewa ita ce sifar mutanen da aka tanadi wannan aljanna saboda su uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi to sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya so wallahu dhul fadl azim Allah ta'ala ma abuci falala ne mai girma to wannan nasi malamai suka ce ah, da ya gwada cewa ita wannan aljanna falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya so kuma Allah ma abuci falala ne mai girma wannan yana nuna cewa kamar da zai suna soshi daban-daban cewa mutum ya samu shari'a ya samu wafaka da dacewa da daidai da samun duk abin da Allah baraka wata ta'ala kuma ya tana da na alkhairi a gobe hama. to wannan fa yana faruwa ne yana samuwa ne da falalan Allah tabaraka wa ta'ala da muwafakansa da tausikinsa ba wai mujarradin kokarinka ne da aikin gaiki sa ka samu wannan ba kuma kuma duk wannan abin da aka faɗa sai ka ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah yana ba da ita daga wanda yake to haka kaida take gaskiya ba mujarradin kokarin mutum ne ke sa ya samu wannan ba amma kyauta ce falala ce daga Allah ya ayyuha allazina amanu man yasadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa yuhibbunahu azillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Allah ta'ala ya ce ya ko in suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini duk mutumin da ya ridda daga cikinku ya bar addininsa ya koma yin wani abu wanda ba musulunci ba to fa sawfa yati Allahu bi qaumin Allah ce da sanu zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna mutane ne zai zo da su su mai gurbin ku inda yuhibbuhum Allah yana son ku wa yuhibbunahu kuma su suna son Allah azillatin alal mu'minin kuma su masu kaskantar da kai ne ga muminai ba sa nuna muminai jiji da kai da alfahari a izzatin alal kafiri amma masu nuna izza ne ga kafirai wata sifa ta su jahidu na fi sabilillah suna jihadi saboda daga kalmar Allah wala ya kafu na laumata la'in kuma ba su tsoron zargi mai zargi a cikin wannan aiki da suke yi dan Allah yanzu ko ganin duk an nuna jerin aikin da suke yi ina fatan gani ga su suna san Allah suna kaskantar da kansu ga mu'minai suna nuna izza ga kafirai suna yin jihadi dan kada kalmar Allah ba ta da tsoron mu zargi mai zargi kaga wannan duka ayyuka ne fa duk ayyuka ne to amma duk bayan a mace wannan ayyukan sai Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda yake idan duk wannan ayyukan nasu ba shi ne cancantar da su ba amma Allah ne datar da su har suka zama sun sifanta da wannan aiki da kashi suka samu wannan falala ta Allah wacce falala ce ta Allah yuti man yasha wallahu wasi'un alim Allah ya ma'abucin wato mai yalwa ne kadalika alimun masani to haka zaka irin da nasu shi dai Allah tabaraka wa ta'ala a mutane kirki da kashi ya nuna maka cewa duk abin da kake sun sifanta da shi to falala ce daga Allah والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرون منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم يتلي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya aiko manzo a cikin ummiyawa wanda suke ba su iya karatu ba su iya rubutu ba al'ummar larabawa yawa wannan manzo ya tulu alaihim ayatihi manzo yana karanta musu ayoyin Allah ta'ala wa yuzakihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba yana sanar da su alqur'ani wal hikmata da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam to hadisansa yace wa in kanu min qablu ko da ke da lamarin yake sun kasance gabanin haka lafi da zalim mumin suna cikin bata wacce take bayyana da ba su san komai ba ba su san komai na addinin Allah ba suna cikin rayuwar ta jahiliya da duhun kai amma Allah ya musu alkhairi ya aika musu wannan manzo da irin wannan haske yace wa akari da minhum ya na bihim sannan kuma da wasu wasu da na kashe daga cikin su waɗanda suke darajar su ba ta kai ga wani musulmi su ba su ma sun samu wannan alkhairin wa huwa al-azimul hakim Allah tabaraka wa ta'ala shine mabuwayi mai hikima to da na farko da na ƙarshen sai ce duka abin da ya same su na alkhairi zalika fadlul lahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah Allah yana ba ta ga wanda yake wallahu bil fadl azim Allah ma abuci falala ne mai girma to haka zaka ga dai duka irin waɗannan nasoshin suna da yawa قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم مش يقول كثير سوء إن الفضل بيد الله فلا لا فأهم من الله تك فلا لا كسوكا بيد الله أهم من الله تك يؤتيه من يشاء إن بعد إثنين دعون والله واسع عليم الله تعالى من يلواني كذلك مثل sannan ya ƙara cewa ya tasu bi rahmatihi man yasha yana keɓance wanda so da rahmarsa ya tasu bi rahmatihi man yasha sai ce wallahu zul fadl azim Allah ta'ala ma abincin falala ne mai girma to haka ka'ida take don haka dacewa da daidai da mutum ya samu kanshi akan istiqama da rikon addini da zama akan manhajin sunna misali wanda babu shakka daga Allah ne falala ce daga Allah kyauta ce daga Allah zaɓi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a sakamakon haka sai ka ga gobe kiyama ka shiga cikin bayansa na gari wanda ya tare da musu aljanna da alkhairi da duk aka ambata amma kuma tare da haka kamar da muka ishara cikin wannan nassin da ke gabanmu da nasoshin da muka karanta duk da haka duk da cewa duka wannan dace ne muwafaka ce falala ce daga Allah sai Allah kuma ya shar'anta yin aiki Allah ya shar'anta yin aiki da yin mujahada da musara'a da musabaqa ila alkhairat wanda wannan aikin da zaka yi da mujahada da musara'a da musabaqa ila alkhairat shine sanadin dacewa shine sanadiyar muwafaqa shine sanadiyar dacewa da falalar ta Allah wanda yake ba da ita ga wanda ya so shi ta kamar yadda dukkan ayoyin da muka karanta sai ka ji bayan Allah ya ambaci falal da ya tare daga wanda ya so gabanin haka sai ka ji ana faɗin su waɗanda suka daɗin da falal da Allah akwai aikin da aka wani shi suke yi wanda aiki muka ce ne sabab والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المهتدين ce waɗanda suka yi mujahada a cikin biyar tafarkin mu wallazi na jahadu fina saboda ka san mujahada da kokari da ayyuka to wanda suka yi wannan sai Allah ce lanahdiyannahum subulana tabbas za mu shiyar da su zuwa ga hanyoyin mu wanda shike shi su ne daidai a sa su yi muwafaqa su dace da alkhairin Allah da falalansa da nemarsa da kyakkyawan sakamakonsa wa inna Allah lama al-muhsinin wallahi Allah ta'ala yana tare da masu kyautatawa wannan ita ce ka'ida don haka kenan mutum yayi aiki a lokaci guda kuma ya hada da addu'a ya san al'amari a hannun Allah yake kuma sannan ya riko da dukkan asbabun shari'a ta nuna a yi riko da su domin a samu dacewa da alkhairin da Allah ta'ala ya tanda mutane kirki to sai ce ma asabu min musibatin babu wani abu da yake faruwa na wata musiba ko ya faru na wata musiba fil ardi a cikin kasa wala fi anfusikum ko a cikin kawo ku bayi illa fi kitabin face na cikin littafi wato lahul mahfuz min qabli an nabraha gabanin mu halicce ta shine min qabli an nabraha gabanin mu halicce ta babu wata musiba take faruwa cikin ƙasa ko a kankaran kan mutane face wannan abu yana cikin littafin Allah Allah ya rubuta shi a lahun mafu tun gaba ni ma'alici wannan abin ita al-musiba da aka ce ma asaba min musibatin suka ce asalin ta shine ma yusibu al-abda wa shine duk abin da yake samun bawa sai ya sa shi cikin damuwa ko ya bakanta masa rai kun gane ko min qahatin wa naqas istimari wal amwali ko wa amwali kama a ce mutane sun shiga cikin kamban ruwan sama ko ita itace ko tauyar dukiyoyi da kuma maras rashin lafiya wa mawuti da mutuwan wani makusanci wa fakarin da talauci wa nahwu zalika da abin da ya kama da wannan to duka wani masa'ib ne musulmi ne da suke faruwa ga dan adam ko in sun faru gare shi bisa ga dabi'a za su bukata mishi shirin, da aka irin wannan abin da suke faruwa ga mutum su bukata shirin shi ake kira shi sunan musiba kun gane ko da babban su da karamin su na an bada misali ne duk abin da ka san dai ya faru zai bukanta zai bakanta mutum rai zai sa mutum cikin damuwa wanda muka ce ko babban ne ko karami shi ake cin shi musiba to irin waɗannan masahib da suke faruwa su ne gaba da Allah ya tattara su yace ba su taɓa faruwa ba illa fi kitabin face suna cikin littafi wato face irin waɗannan musibin an rubuta su tun daɗewa a cikin allahul mahfuz saboda duk wata musiba da kaga ta faru kai ba ma musiba ba ko ma menene da kaga ya faru ba da karami da babba to illa fi kitabin fa shi abin yana rubuci cikin littafin Allah Allahul Mahfuz yace min qabli an nabraha gabanin muhalicce ta kun gane ko a nan wurin min qabli an nabra'aha gabanin mu halice ta yana bin min qabli an nakhlaqaha ko an nakhluqaha kun gani ko gabanin mu halici wato ainihin ita kasar ko ita musibar ko ita rayuwar ko kuma dukkan su maza wadai almuhimmu an nabra'aha shine an nakhluqaha wanda daga daga wannan ne aka aka ce ma Allah tabaraka wa ta'ala albari albari mai kaga halitta kun gani ko to wannan shine ah, zamiri kuma kuma da muka ishara na ha min qabli an nabra'a ha ha wannan zamiri suka ce ko ne zama yana komawa ne ga kasa wace ta kan fara faɗi ma a min musibatin fil ardi wato min kabli an nabra'aha wato tun gabanin muhalici ita kasar kenan kun gani ko ko kuma da ne zama ya koma zuwa ga anfus ma ataba min musibatin wato ko kuma zama ya koma ga ita kasa da kasa ne ko a wato farko suka ce min kabli an nabra'aha tun gabanin muhalici ita musibar game ita musiba ma ita da kanta cikin halitta Allah take jama'a to zamirin ka fanci cewa na ha ko dai zama yana koma ga ita musibar kanta min qabli an nabra'a kenan ko min qabli an nabra'a ya zama zamiri yana komawa ne ga ƙasa ma a sabu musibatin fil ardi ina fatan gani tun gaba ne mahalicci ƙasan kenan ko kuma ka ce yana komawa ne ga anfus min qabli an nabra'aha tun gabanin muhalicci rayukan naku kun gane ko wasu malamai ma suka ce haɗin zamiri ne da yake kuma ya zuwa ga dukkan wani abin da aka ambata a baya saboda kamar kamla an da fura'a sun gabanin mu halicci musibar sun gabanin mu halicci kasar sun gabanin mu halicci rayukan nan tun gabanin haka an riga an rubuta ita musibar a cikin allahul mahfuz da aka musibar Allah ya riga ya tanadi za ta faru ya rubuta ta allahul mahfuz tun gabanin a halicci musibar ko tun gabanin a halishi kasa ko tun gabanin a halishi rayuka Allah kun gane min qabli an nabra'aha ha ce inna zalika 'ala Allah yasir shi lalle wannan abu ne mai sauki a wurin Allah ta'ala inna zalika 'ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah sauki sarki malamai suka ce a dindin da cewa inna zalika 'ala Allah yasir bayan an ambaci cewa ba abin da yake faruwa a cikin ƙasa na wata musiba ko a kan karar kan ku face yana cikin littafi an rubuta shi ce yin haka abu ne mai sauki a wurin Allah wato ana nufin tabbatar da wannan an rubuce a lahul mahfuz tare da cewa irin waɗannan musibin suna da yawan gaske ba ka san iyaka adadin su ba tun farkon duniya zuwa yau da abin da ya rige nan zuwa kafin ƙasa ta nabi musiba wuce. karama da babba to duka duk yawan su Allah ya rubuta su mun haka mai sauki ne a wurin Allah kun gane ko kuma manyan su da kananan su wannan dai aya ala kulli hali malamai suka ce tana daga cikin jerin nasoshi da suke nuni akan abin da ake kira shi da suna al-qada'u wal qadar qada'u wal qadar wato shine abin da Allah ya hukunta kuma ya kaddara shi wanda wajibi ne mutum musulmi ya imani da shi yana daga cikin rukunin imani guda shida cewa an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa tumina bil qadri ha wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi الشاهد وتؤمن بالقدر خيره وشره wannan shi ne dole ne mutum yarda wannan cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta kowanne irin abu a cikin Allahul Mahfuz karami da babba ina fatan gani da ɗan kaɗan da mai yawa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا yabisin illa fi كتاب مبين duka wannan yana gwada irin abubuwan da Allah ya ta'ala da abadan alkaba wal qadar wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu shi mabudan gaibi a wurin Allah suke babu wanda san su sai shi wa سيتي ويعلم ما في البر والبحر Allah ya san duk abin da yake cikin wato sarari da abin da yake cikin ruwa abin da yake tudu da abin da yake ruwa ko ne Allah ta'ala ya san shi wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha babu wata wani ganye da yake faduwa a jikin wata bishiya face Allah ta'ala ya san shi wala habbatin fi zulumatil ardi ko wata kwaya wato wacce ake shukawa ko wace take tsirowa fi zulumatil ardi a cikin duhun kasa wala ratabin ko wani abu da yake danye ne wala yabisin ko busasshe yace illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne komai da komai Allah ya san shi filla kuma ya rubuta shi fi kitabin mubin a cikin Allahul Mahfuz kenan saboda ka komai da komai da karami da babba Allah ya rubuta su kun gane ko wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samaa shi babu wani abin da yake koyuwa ko ko ga Allah ta'ala ubangijinka a cikin kasa ko a sama wala akbar min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin yace ko abin da yake wato dan kankani ne wanda bai kai wannan ba wala akbara ko abin da ke babba ne dukkanin komai da ka sani wanda cikin sama da ƙasa da ƙarami da babba illa ta kitabin mubin fate na cikin littafi bayyananne ko abin bayyanawa wanda ke ko kashe mabayyani wanda Allah ta'ala ya rubuta komai da komai a cikin saboda ka dai komai da komai ah, da Allah ta'ala ya tanadi faruwansu da gudanansu to Allah ta'ala ya riga ya tsara su kuma ya rubuta su cikin Allahul Mahfuz wannan shine ma asabun musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma ya rawaito hadisi da Imam Ahmad ya rawaito shi sauran malaman sunna cewa farkon abinda Allah ta'ala ya halitta shine alqalami alqalami sai Allah ya ce ya rubuta alƙalin ya ce ma ubangiji ta alami zan rubuta ya ce ka rubuta ma huwa ka'inin ila yawmin qiyama ka rubuta duk abin da zai kasance har zuwa ranar tashin kiyama abdullahi bin abbas ya ce wannan abin ya faru tun gabanin Allah ya halici samai da kasai da shekara dubu hamsin to kaga wannan shi ke gwada maka komai da komai an riga an an rubuta shi illa fi kitabin min qabli anna baraka ubadu ibn sami da shi ma ya roto hadisi makamancin wanda lafuzza kai suka bambanta a riwayar al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud kazalika Imam Ahmad ma ya roto shi Ubaru bin Salimin yana kwance ba shi da lafiya dan sai shiga wurin da yana masa ya gaishe shi kuma shi sai sai Ubaru bin Salimin ya bukace ma dan sa wasiya yake gaya masa kusan kwacin irin wannan hadisi da Abdullahi bin Abbas ya roto na cewa Allah ya ya halicci abin da halitta a farko shine alƙalami sannan umarci alƙalami ya rubuta duk abin zai kasance har zuwa ran tashin kiyama ina fatan gani sai bayan ya gaya matsan nashi wannan yake cewa ya gunayya yana masa wasiya yace ya kai dana innaka la tajidu ta'ama haqiqatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yuzibaka ya ce ya kai ɗana ba za ka taɓa samun ɗanɗanon hakikanin imani ba hatta ta alama har sai ka san annama asabaka lam yakul aka duk abin da ya same ka babu yadda za a yi kuskure maka haka kuma duk abin da ya kuskure maka lam yakul ba wa ma a afsa'aka lam yakul ba shi babu yadda za a yi ka samu ɗanɗanon hakikan imani sai ka san da wannan ka yarda da wannan ka yi itikadin wannan cewa tabbas duk abin da ya same ka ba abin da zai kuskure maka wato ba zai kuskure maka ba sannan kuma abin da ya kuskure maka ba zai same ka ba sai ka da wannan saboda yardanka da cewa komai Allah ya mi ya rubuta shi a cikin Allahul Mahfuz sanne sai da shi inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu shi ya kai dana ina ga maka ni naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man mata ala ghairi hada fa laysa minni ce duk wanda ya mutu akan wata aqida wadda ba wannan ba annabi ya ce falisa ne ba ya tare da ni saboda duk wanda ya mutu akan rashin yin imani da kaddara rashin yin imani da cewa komai fa Allah ya tanije shi ya rubuta shi kuma abinda Allah ya rubuta ya gudana shi ne zai gudana wanda bai tsara ya faru ba babu yadda ya faru wanda bai mutu akan wannan ba annabi yake falaita ba ya tare da ni Allah ke to saboda kai zama wajibi ne kenan mutum ya san wannan ababin aqida ya rida imani da alqada'u wal qadar ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha to shi yasa a nan take bayan ambaci wannan inda zalika ala Allah yasir sai ke cewa likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtajin fakhur wato Allah ta'ala ya ya irin wannan tsarin ne ya hukunta abin a haka ne kai la sau alama fata fatakum domin kar ku je ku rika shiga cikin damuwa da bakin ciki alama fata fatakum saboda abin da ya kuce muku ba ku same shi ba wala tafrahu bi ma atakum kuma domin kar ku je ku rika yin wato farin ciki da jin daɗi da kuri da alfahari bi ma saboda abin da Allah ya ba ku kusan cewa komai nan bisa ga tsarin Allah yake abinda kuke maka karka shiga cikin wata damuwa abinda ko ka samu bai kamata ka rika komai da alfahari ba wallahu la yuhibbu kulla musalin fakhur Allah ta'ala baya son dukkan wani mutum mai yawan takama kadalika mai yawan mine alfahari likai la ta'sau ala ma fatakum malamai suka ce al'asa shine alhuzn bakin ciki ina fatan gadi shi kuma alfarhu asalinta shine ne surur jin daɗi to zahirin wannan likai a sau alama fatakum shine domin karku bakin cikin akan abin da ya kuce maku, wala tafrahu bima atakum kai ko yin murna ko farin ciki da abin da Allah ya ba ku sai malamai suka ce wallahu ta'ala alam cewa al'asa wal huzn din bakin ciki kenan shi iri biyu ne bakin ciki da aka ce likaila ta sau alama ba ta kunci al'asa ɗin asalin sa iri biyu ne akwai nau'un min al-huzni wal asa kudi al-insanu alayhi nau'i na damuwa da bakin ciki wanda dan adam haka Allah ya halice shi to shine irin bakin ciki irin wanda yake samun mutum sakamakon wata musiba ko wani abu da yake bisa ga ɗabi'a in ya faru gare ka zai bakanta maka rai sa ka shiga cikin damuwa a ɗabi'ancin haka abin yake kama a ce kana da wani makusanci sai ya faɗi mu ko ka yarda ko baka yarda ba dole za ka shiga cikin damuwa kuma za ka ji ba daɗi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam haka Allah ya halitta ɗabi'a mutum dukiyarka Allah ke idan ta salwanta wata asara ta faru za ka ji ba daɗi ina fata gani za ka samu damuwa to da dukkan abin da ka san shi cewa bisa ga dabi'a yana bakanta mutum rai to akwai irin wannan nau'i na bakin ciki da shi wannan bakin cikin malamai suka ce ba a zargin mutum akan shi kuma ba shi Allah yake cewa kai la ta asau alama ba ta kuma ko gani ba shi bakin ciki wanda yake faruwa bisa ga dabi'a Allah baya kama ka akan ka shiga damuwa saboda irin wannan nau'in bakin ciki da ke faruwa tattare da kai saboda haka ɗabi'ar rayuwar ka su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam kamar da ta cikin littafin sunna dan sa karami mai suna Ibrahim sai ya rasu ya rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bin zubar da hawaye sai bin zubar da hawaye kuma da bakin shi mai tsarki sallallahu alaihi wa sallama yace innal qalba la yahzan wa innal ayna wa innal ayna la tadma wa la naqulu inna ma yurdi rabb wa inna ala fir'atika ya ibrahim lamahzunun yace lalle zuciya tana shiga cikin damuwa tana shiga cikin damuwa saboda mutuwa irin wannan ce kuma innal ayna kadma ido ma yakan zubar da hawa amma ta da kace wala na kullu illa ma yurdi rabba ba abin za mu hudi game da wannan mutuwa ta ka Ibrahim sai abin da ke yarda da Allah ta'ala amma sai ce wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun ce lalle muna cikin mu aka rabuwa da kai ya kai Ibrahim kaga wannan damuwa ce ta dabi'a damuwa ce ta ɗabi'a wacce ba ta wuce haddi na shari'a ba kowane da adam yana shiga cikin wani damuwa in wani naka yarda su makusanci ka kana shiga cikin wani damuwa ɗabi'a ɗan adam haka take to Allah ba zai kama ka da wannan ba saboda kawai shine likaila ta sau alama fata kuma ina fata kuma ne ta suka ce amma nau'i na biyu na shi al'asa wal huzn wanda yake shine aka hana kuma shine abin da yake shine damuwa da bakin ciki da mutum zai shiga cikin ta a sakamakon wani abu da ya faru da shi sai zama cewa amma wannan damuwa da ya saka shi ko shiga cikin ta damuwa ce wacce ya ƙetare haddin shari'a da ita ya shiga cikin abin da bai halatta ba irin wannan damuwa sai sai zama ita ce Allah ta'ala ya hana kuma ita ce likai la ta asau alama ta kuma kamar misali a ce da kai mutum ya mutu makusancin ka ka rika rusa ihu da harguwa samu anniyaha babu shakka anniyaha ana shi ne saboda damuwa ko ba haka ba saboda damuwa ake shi kukan mutuwa mai sauki shiga damuwa shi yake haifar da wannan fil ghalib to kaga irin wannan shine shine bakin cikin irin wanda shari'a ta hana shine damuwa irin wanda shari'a ta hana mutum shiga cikin damuwa har ya shiga cikin wani abu wanda Allah ta'ala ya haramta shi ko a mutu mutum ya rika dukan jikinsa mali huskarsa ko ya cece suransa ina fatan gani ya rika yin da'awa ta jahiliya kalmomi irin na jahiliya don rashin tawakali ga Allah na nuna cewa kamar shi wannan mutumin da ya mutu kamar kamar shi a komi a gida yanzu ya faɗi shi ba su da kowa to kaga wannan duka bakin ciki ne da damuwa irin wace ta saba mu shari'a ita ce Allah yake cewa le kai la asau ala ma fataku kada ka sake kai irin wannan ina fatan gani to haka da Allah ta'ala ce wala tafrahu bima atakum kada ku yi farin ciki da murna akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku shi ma alfarahu din shi ma suka ce iri biyu ne nau'i biyu ne akwai alfarahul jaiz farin ciki da murna wanda ya halatta bai saba mu shari'a ba ba shine Allah ce wala tafrahu bima atakum ba shi wanda a halattaccen alfarahu Allah bai hana shi ba ina fatan gaji Allah bai hana shi ba wani ciki da falala da ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wanda bisa ga dari a dukkan mutumin da Allah ta'ala ya kaddare samu wani alkhairi ko ta falala babu shakka zai farin ciki kuma zai ji daɗi haka ɗabi'a ɗan adam take haka ɗabi'a ɗan adam take dukkan wanda muka ce ya samu alkhairi da wata falala da wani abin da yake fatan ya samu na kwarai zai shiga cikin jin daɗi da farin ciki da murna Ɗabi'a ɗan adam haka take to irin wannan Allah ta'ala bai hana shi ba قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ce ka ce da su bi fadlillahi wa bi rahmatihi da falal Allah da rahamansa fa bi zalika falyafrahu to da wannan su yi farin ciki su ji daɗi su yi murna huwa khairu bima yajma'uhu shi fi alkhairi sama da abin da tarawa tattarawa to kake ne idan wani alkhairi ya same ka har ma an ce kai murna kai farin ciki fa bi zalika falyafrahu neman da Allah ya muku na addini da musulunci ku murna da shi falala ce da Allah ba hana ku wannan jin daɗi da wani ciki da murna ba idan wannan bai fito muku sarari ba Allah ta'ala ce wani bakin rumu fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bin isnina lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ويوم إذن يفرح المؤمنين ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم Allah yana bada labari abin da ya faru tsakanin Rum da Farisa ko yace guni baki rumu fi al ardi ani jairu fi al ardi a cikin mafi wato kasan ƙasa, wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun ce su bayan an jaye su za su yi nasara za su yi jayi rom aka ce suka yaƙi da farisa ko su rumawa asalin su kiristoci ne farisa kuma mutane ne masu bautan wuta to da yake kaure tsakanin su sai farisa suka yi nasara akan shi ne Allah ke ba labarin cewa batin romu bi adana al-ardu kun gane ko dama kamar da malami suka ce da wannan abin ya faru muminai sai suka shiga cikin damuwa ba su ji daɗi ba dukkanin su kafirai ne da rumawan da farisawa duk kafirai ne amma sai musulmi suka ji ba su ji daɗi ba saboda ganin cewa kamar rum sun ɗan dan kusa gare su sama da farisawa duba da cewa su rum na'am kiristoci ne amma akalla suna cewa sun yarda da annabin Allah kuma suna da da'awar yanzu da littafi amma su farisawa kowannen babu gare su to sai musulmi suke gani kamar rumawa sun ɗan kusa gare su saboda wa farisawa don haka wato farisa su nasara a kan rum sai zan bai daɗaɗa musulmi rai sai Allah ce wahum min ya ghalabihim sayaglibuna bayan rijal da aka musulma za su yi rijali kun gane ko yace lillahi al-amru min qablu wa min ba, ina fata gani ah. wato fi zil isinin ko wato a cikin wasu yan adadi na shekaru wasu yan adadi na shekaru wato su romawan za su yi nasara a kan farisa lillahi al'amru ne qabl wa min al'amari a hannun Allah yake gaba gabanin haka da kuma bayan haka الشاهد في ويوم A wannan rana, ranar da su rumawa za su yi nasara نصر أكم farisawa? yafrahu shi shine mahallin shahid mu'mini za su yi farin ciki su yi murna bi nasrillah da taimakon Allah yansuru man sha wanda yake taimakon wanda ya gada bayan da so wa huwa al-aziz al-hakim Allah ta'ala wato mabwayi ne kazalika mai hikima ne yanzu Allah ya karrar cewa mu'minai za su yi yafrahu bi nafsillah mu'mini za su farin ciki da taimakon Allah wannan ya gwada kenan mutum ya ji daɗi ya farin ciki da abin da ke alkhairi ne laifi ne kenan ba laifi bane in Allah ba ka wani alkhairi da kake so kai farin ciki wa laifi bane ga ta ce wa yawma idhin yafrahu na, bi nafsillah yanzuru man sha. za ka da ce wala tafrahu bima atakum ba irin wannan farahu yake nufi ba ko gani ba yawwa wannan shi ne a wani wurin ladina atina humul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'dha yace wal ladina atina humul kitaba wa in muka ba su littafi gabaninka na bima unzila ilayka suna farin ciki da wanda bima unzila ilayka da abin da ka saukar gare ka to ana yi maka magana akan ahalin kitabin na hakika waɗanda suka yarda da abin da ke cikin littafan kuma suka yarda abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar irin su Abdulsalam bin Salam da makamantansu wanda aka ba su lissafi sai ce yafrahu da bima unzila ilayka suna farin ciki da jin daɗi da murna da abin da aka saukar maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga inda yin farin ciki da murna da falalan Allah ne da falalan Allah zargi ne da ba a wannan ba ko mu gani ba yawwa to wa min al'azabi man yunkiru ba'dahu ina fatan gane kul inna inda ma umitu an abudu Allah ilaihi adawu wa ilaihi matab ko wannan dai shine farin ciki muka ce wanda ke na ɗabi'a ne mutum yakan yi murna ya ji daɗi da abin da Allah ba shi da falala da alkhairi wannan ba abin zargi ne a cikin shari'a ba muka ce kuma ba shi ne Allah yake nufi da wala tafrahu bima atakum ba amma ana nufin nau'in na biyu shine nau'i na farin ciki wanda shari'a ta zarga kuma ta hana shine alfahari wanda yake tattale da shi akwai alfah wato in ce farin ciki da jin daɗi wanda tattale da shi akwai alfahari da takama duk wani farin ciki jama'a da mutum zai yi wanda tattale da shi akwai alfahari da takama to shine wala tamrahu bima atakum kuma shine nau'in farin ciki na biyu wanda Allah ta'ala ya hana shi kuma ya zarge shi falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum Allah yana bada labari game da kangarurrun mutane ce hatta wato falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka fasali da abin da aka yi musu wa'azi da shi abin da aka Allah ya aiko musu da Allah ya aiko manzanni da shi zuwa gare su na yi musu wa'azi da ayoyinsa sai suka yi watsi da shi suka fita batun shi ne falan ma na su ma rumi su to sai Allah ce fatahna alaihim abwaba kulli shay fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin kowai a matsayin istidraj duk ni'imomin da ka sani sai Allah ya bude musu hatta idza fadu har sai da suka zo suna tsawonin jiki suna murna da kuri da alfahari da takama a kaznahu bakata sai Allah ce sai muka kama su kwasa sai za mu mublisu to kaga irin wannan farin ciki da alfahari wato ke wanda ke kunshi da alfahari shine aka hana hatta idza farihu bima utu shine Allah ce wala tafrahu bima bima ataku kar ku irin wannan wato farin ciki wanda ya kuka ce yana tattare da takama da alfahari da jiji da kun gane ko Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata Allah ta'ala yana shimfida arziki ga wanda su daga cikin bayansa kuma yana kokunta arziki ga wanda ya dama sai ambaci matsayin sai wa hayati su kafirai suna farin ciki suna murna suna alfahari suna kuri ga rayuwar duniya wacce Allah ya ba su ita wannan farahu shi aka bi shi aka ana shi ne wala tafrahu bi wa ataku Allah ce man hayatu dunya fil akhirati illa mata alfa wa turayu duniya gaba ɗaya ba ta kasance ba ta wannan jin daɗi ne dan kankani haka dai lamarin yake na soshi daban-daban suna tabbatar da wannan hatta da ƙaru na jama'a za ku ga cewa wasiya ko ka ce umarnin da mutanen da suke tare da shi suka masa ne kada irin wannan buri فكما طائف أمين الله ماشي إن قارون كان من قوم موسى فضل عليهم وعتيناه من الكنوز ما إن وفاته لتنوء بالعثبة أولي القوة أولي القوة سأل تعالى إذ قال له قومه لا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إذ قال له قومه يعني عند موسى نسك جاء ماذا سنة موسى نسيها ga shi da kuɗi ga shi da kaza ya fito fi zinafi cikin wannan kwallon da kawa suka ce da shi la ta fara kada ka ka farin ciki da kuri da alfahari irin wannan inna Allah la yuhibbu alfarihin Allah bai san masu irin wannan kuri da jin daɗi da alfahari Allah bai san wannan to irin wannan alfahari shine Allah yake cewa wala tafrahu bima ataku amma muka ce ba mujarradin farin ciki na jin daɗi sakamakon Allah ya yi maka wani alkhairi ba wanda ka ji daɗi jin daɗi na ɗabi'a kana mai godiya ga Allah babu jiji da kai babu alfahari babu girman kai babu wata farafa shi wannan ba abin zargi ne ba amma kuri da alfahari da da da da da irin wannan farin ciki da muka ambata wanda zai samu sai ƙetare hanyar shari'a to shine wala tafrahu bima atakum shi yasa Allah ya cike ayar tsaro tsaro da fadansa cewa wallahu la yuhibbu mi kullu muhtalin fakhur don an maka farin cikin ba kowane ne aka hana ba Allah baya son dukkan wani mai kakama ko hurin mai alfahari saboda ka duk wani farin ciki da yake tattare da sakama da alfahari Allah baya son shi sannan baya son mai yi shi wannan shi ne wallahu ta'ala alam muna fata abin da muka daga ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sannan muka kuskure Allah ya taimaka gafarta mana a shafe cikin zakatan uwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته